الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الخميس وندع يوم جبال الثانية ينادقنا قوم شابيكو ألب دريهدو da 44 hijiriya kuma yau muna biyar ga watan ɗaya shekara ta 2023 meladiya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan jami'a ta yusuf mai ta masile eh, a university mallakar jihar kano wacce aka sani da northwest university ah, muna cikin suratu sa'ad kuma mun kai aya ta goma sha biyu wanda muna ta darasi a kan gaɓoɓin aya Allah ce kazzabat qablahum ayat 11 qaum nuhin wa ad wa fir'aun zul autad wa samud wa qaum lut wa ashabul aika ulaika al ahzab to a bayanin mu mun zo wa samud wa qaum lut mun yi bayanin samudawa yanzu kuma mun zo batun qaum lut mutanen annabi lut alaihi salam to a kamar yadda bayani ya gabata mun yi tarihi a takaice na wane ne annabi lutu alaihi salam kuma mun ji cewa ɗaya daga cikin annabawan Allah ne wanda ɗan uwan annabi ibrahim ne alaihi salam wanda mahaifinsa haran ɗan uwan annabi ibrahim ne dan uwan annabi ibrahim ne alaihi salam wanda shi kadai ne ya yi imani da annabi ibrahim alaihi salam kuma ya bi shi suka fito wanda bayan sun fito din shi annabi ibrahim ya ɗau hanyar inda ya nufa shi kuma annabi lut ya tafi zuwa saddum kuma anan ne Allah subhanahu wataala ya aiko shi zuwa ga mutanen sadduk din kuma ya kira su zuwa ga Allah su kuma suka bijire masa sai zanto sun kasance suna aikata alfasha wacce wannan alfashar ita ce a aikin da aka fi sani da aikin mutanen annabi wanda ake cewa alliwa amma mun faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a iya bayanansa baya kiran wannan alfashar da suna alliwa sai dai ya kira ta da suna aikin mutanen annabi to shi wannan aikin na mutanen annabi lut mun ce za mu kalle shi ta fuskoki daban-daban abu na farko dai ƙazanta ce kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kira shi wa najjaynahu min alqawmin ladhi kanu ya'maluna al-khaba'is jam'i na al-khabith shine dukkan abin da yake mara kyau duk abin da yake mara kyau shine al-khabith to shi ma aikin mutanen annabi lut wato kazanta ce kuma cuta ce to shi wannan aiki ba a san shi ba kafin lokacin mutanen annabulut su ne farkon waɗanda suka fara yin sa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bada labari annabulut yake ce musu ayinnakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin ku za ku dinga zuwa al'aikin alfasha wanda ba a taɓa samun waɗansu kafin ku ba a cikin talikai da suka aikata wannan aiki abinda Isa ake kiransa da suna alliwa saboda abinda balarabe ya saba na danganta abu da mafi kusancin abinda za a iya gane shi saboda su mutanen annabi lot ne mutanen annabi lot ne to amma shi aikin nasu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake kira ashiruzul jinsi jinsi aljinsi ne fandarewa ta sha'awa Allah ya gina ɗan adam kan waɗansu sifofi waɗanda yake musharaka da wasu daga cikin halittu kuma ya saba da wasu daga cikin halittu akwai abin da ake kira characteristic of living organisms ko of living things wannan khasiyatin na duka halitta wanda daga ciki akwai tasirantuwa da wani abu da zai iya canja ɗan adam Allah ya kaddara akwai sha'awa a cikin al'amuran rayuwa na ɗan adam wanda ita kuma wannan sha'awar tana da sababi da dalili ɗan adam baya kasancewa a cikin sha'awa awa 24 so bakwai a sati mana a ce 24/7/24 hours awa 24 mana kullum a cikin satin duniyan nan a cikin sha'awa yake wannan baya cikin sifofin dan adam ko sifofin da suke lazimtar dan adam sai dai sha'awa takan zo kuma takan tafi ita kuma sha'awa tana da alaka da muhimman wurare guda uku abu na farko tana da alaka da zuciya sai na biyu kuma tana da alaka da kwakwalwa sai kuma na uku tana da alaka da gaɓoɓin haihuwa halittun haihuwa na jikin ɗan adam shine abin da ake cewa al'a'ba'ut tanasuliya da larabci da turanci kuma ana cewa reproductive organ to su wa'annan reproductive organs din nan ne Allah subhanahu wata'ala ya halicci sinadarin da yake nan ce tasha da matattara ta sha'awa nan al'aura take a nan jijiyoyin da idan sun ɗauko saƙo nan suke tikewa zuwa gare shi a nan ne idan an girka ruwan sinadarin halittar ɗan adam ƙarshe kafin a halittar ɗan adam ɗin dole ta nan zai huce haka ƙarshen jin daɗin a nan yake to sai Allah ya ƙaddara kuma ta nan ne ake bi domin isar da ko kuma domin huce haushin sha'awa da biyan buƙata saboda aka ƙarshen manufar biyan bukata shine a ɗan adam ya tara da mace to sai Allah ya ƙaddara ita zuciya ita ke rayawa ƙwaƙwalwa ita take fassarawa akwai wakilan zuciya guda biyar wanda su ake kira sense organs su ne wa'annan alhawasul khamsin akwai ido shine aminul qalbi fi ma fi isalin isalil shi shine wakilin zuciya wanda yake gano abu to yana gano abu ƙwaƙwalwa sai ta fassara wannan abin ta fassara wa zuciya to kuma gabar da sha'awa take wajen ita kuma in har aka fassara mata cewa wannan abin sha'awa ne sai ta yi aikinta sai mutum ya ji sha'awa wanda duk yana faruwa ne cikin abin da bai kai sakan ba shi yasa yanzu idan mutum ya daga kansa ya kalli farin wata idansa zai kai sako kwakwalwa za ta fassara duk fassarar da za a yi sha'awa ba za ta kawo mutum ba saboda ba a fassara masa akan cewa wata na ɗaya daga cikin abubuwan sha'awa idan mutum ya kalli ruwa kai tsaye kawai ruwa ba zai kunna masa sha'awa ba ita sha'awa kunna ta ake yi abinda yake kunna ta kuma shine fassara kwakwalwa akan cewa wannan abin sha'awa ne to Allah ya iyakance abubuwan da ake yin sha'awar su duk kwakwalwar da idan ta ga abin sha'awa take kin fassara shi a matsayin sha'awa to ba ta da lafiya haka zalika duk kwakwalwar da idan ba a ga abin sha'awa ba a ga wani abu ba na sha'awa ba ta fassara shi a matsayin abin sha'awa to ba ta da lafiya kwatankwacin wannan kwakwalwar kamar kwatankwacin kwakwalwar da in an ga abin tsoro ne ba ta fassara shi a matsayin abin tsoro ai tsoro halitta ne yanzu misali duk wanda ya ga mota ta sheko da gudu ya ganta da ta ai zai gudu amma mahaukaci ne fa zai tsaya ci gaba da tafiyarsa a hankali ko ma ya tinkare ta saboda ba a fassara masa abinda zai fassara masa cewa wannan zai iya halakar da shi baya aiki ko ya lalace an samu abinda bature yake cewa disorder akwai mental disorder to haka zalika duk balagaggen mutum ko namiji ko mace da ya ga abin sha'awa kuma sai ga shi ba a fassara masa wannan abin a matsayin abin sha'awa ba ya ji sha'awa to ba shi da lafiya sai an duba a gani masana su duba su gani in rashin lafiyar wacce za a iya riskarta ne a maza a riske ta to haka zalika idan mutum ya ji yana jin sha'awa abinda Allah bai kaddara ana jin sha'awarsa ba to shi ma yana da matsala ke za masana suke cewa asali a jinsi fassararsa shi ne mutum ya tasirantu ta fuskar sha'awa da abin da a asali ba a yi shi don a yi sha'awarsa ba shi nan misali idan ka koma a tsari na cin abinci ai Allah ya halittar maka su wurare wa'yansu halittu da suke taimaka maka wajen sanya sha'awar abinci da tantance ɗanɗanon abincin da narka abincin da abin da kira digestive system ko ba haka bane yanzu mutumin da ya ɗauki abu mai zaƙi ya saka shi a baki me ake tsarin ya faru bakinsa ya gane mai zaƙi ne haka ne akwai wasu halittu da Allah ya ake kiransu alhulaimatu zauƙiyya wanda su suke tantance tsakanin tsami da zaƙi da bauri take za su kai sako take za a fassara a ce maka zaƙi ne wannan bauri ne wannan ɗaci ne wannan to duk yanzu mutumin da ya ɗauki maɗaci ya sa a baki bai ji komai ba ya ɗau zuma ya sa a baki bai ji komai ba yana da lafiya mutumin da ya ɗau maɗaci ya sa a baki sai ya ji zaƙi yana da lafiya kamar mota ce a sa mata giya ta ƙi tafiya ko kuma ana kunna ta ba a sa mata giya ba ta zura da kudu ka gabata da lafiya kenan to shi ma asali mutumin da ya ga abin da ba a sha'awa kuma ya sha'awarsa to yana da matsala from psychological point of view minan nahiyar nafsiya saboda majalisi muke na tafsiri ba lakta ce akan aikin mutanen annabi lutsuwa bare mu faɗaɗa mu ɗauko fat na psychologist akan cewa asali gay shine ashirudul jinsi wato mental disorder ne kafin ma aka tafi abin da ya shafi shari'ar musulunci to shi ge din abin da yake bayyana kaman family name ne gida ne wanda yana da ɗakuna daban-daban babban ɗakinsa wanda shi aka fara sani a duniya shine namiji ya yi sha'awar ɗan uwansa namiji saboda Allah bai halicci namiji dan namiji yayi sha'awarsa ba yawwa Allah bai halicci namiji dan namiji yayi sha'awarsa ba duk ginin da Allah ya yi wa namiji in ta fannin sha'awa ce mace ce za ta yi sha'awarsa to duk namijin da yaji yana sha'awar dan uwansa namiji to idan zuwan masa ta yi afwan ba tare da takalluf ba to wannan yana da buƙatar ya ziyarci likitan kwakwalwa ya bashi shawara kuma yana da buƙatar tsananta addu'a akan ubangiji yayi abin da yasa na faɗa haka saboda wani lokacin idan da zaka yi hira da duk da mu Allah ya taimake mu mun gode wa Allah aikin mutanen annabi lut yana da matukar karanci a cikin al'ummar mu musamman a Hausa Fulani ana da yayatawa amma da za a ce a tattara cases na homosexual waɗanda suke genuine cases da substantial evidences beyond reasonable doubt kamar da suke faɗa a yaren shari'a to za ka ga mafi yawa zargi ne duk da cewa akwai zargin da yana da yana da makama ta gaskiya amma dai a shari'ance za ka daɗe ba ka samu wani kes wanda sharaɗan shaida gaba ɗaya suka tattara suka haɗu a kai ba mafi yawa sai dai zargi amma gwargwadon abin da shari'a take fassara aikin mutanen annabi lutsu Allah ya taimaki al'umman mai yana da ƙaranci matuƙa da yawa a zahiri sai dai duk da haka akwai kesis ɗin da har yanzu bai zama abin da muke cewa zahira ba Abin da ake kira zahira a yare na bincike shine da yawanta ya kai duk inda ka je zaka iya gamuwa da shi shine abinda bature yake cewa phenomenon bai kai phenomenon ba cases ne a baya ne amma bai kai zahira yanzu misali zahira kamar talauci talauci ai zahira ce in babu a gidanku akwai a makwabtanku a danginku a unguwarku kaga wannan ya zama zahira ce multitalin nazar wanda duk wanda wanda yake mai hankali tunani ya sa akwai talauci amma zinace-zinace su haka zaka iya ma samun mutumin da zai hira da kai ya ce shi ya kwanta da wata ba halaliyarsa ba kaga shi ma ya zama phenomenon ya zama zahira ba cases ba ne ba baya ba ne da za ka kirga su ɗaya biyu in ka je kotuna da yawa za ka ji da ya ka samu alƙalin da bai taɓa yin shari'ar wani wanda ya yarda cewa ya yi zina ba amma na tabbatar da za ka iya samun alƙalin da ya yi sama da shekara kaza yana yin alƙalanci amma in ka ce ka taɓa kama kes ɗin aikin mutanen annabi wanda shaidu suka tabbata ko mutum da kansa ya zo ya confessing na san ba za ka rasa alƙalin da zai ce maka gaskiya har yanzu bai taɓa ba sai dai na zargi da kaza da kaza da kaza kuma wasu ɗin watakila sun taɓa. to yanzu mu kalle shi from psychological point of view minan nahiyar nafsiya ta ɓangaren kwakwalwa za mu ga cewa rashin lafiya ce ta kwakwalwa kuma shi aikin mutanen annabi shi ne na farko a cikin ajujuwan abin daga cikin ajujuwan akwai mace ta nemi 'yar uwarta mace ko ta yi sha'awar ‘yan uwarta mace wannan shi kuma shi ne da larabci an kiransa astihab wanda da hausa ake ce masa maɗigo na turanci kuma ana ce masa lesbianism to shi ma rashin lafiya ce asali ta ƙwaƙwalwa sannan kuma wani abu ne wanda yake da ya saba wa fitara da ɗabi'a ta ɗan adam sannan abu na uku daga cikin ajujuwan akwai abin da ake kira zinal maharin shine zinal maharin shine zina ta gida ta dangi kamar uwa ta nemi ɗanta ko ɗaya nemi uwasta ko ƙani nemi yasa ko ya ta nemi ƙaninta wa'anda suke jininsu ɗaya tsatsinsu ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya saboda su ma maharin muharramai a ginin da Allah ya yi musu ƙwaƙwalwa ba a ba ta izinin tafassara jin daɗi da sha'awa a tattare da su ba ko da za a ga wani abu da in ya bayyana a jin wasu za a iya yin sha'awa shi yasa aka yadda mace ta yi tafiya da muharraminta babanta ko ƙaninta ko wanta ko ɗanta ko jikanta ko kakar ko kakarsa saboda koda wani dalilin zai sa sai an taba ta ko sai an dauke ta shi wannan ba zai tasirantu ba a yanayin lafiya kenan to amma in mutum ya ji har zai tasirantu to yana da matsala ta kwakwalwa in ya kai ga saduwa ko wata haduwa wannan shi ya kira zinal maharim shine bature yake cewa incest i n c e s t incest shine zinal maharim kenan nawa muka faɗa kenan amalu qaumi lut astihaq Zinal maharib sai na uku na hudu kai shine kuma a shine a wato nema ko fyaɗe ga ƙananan yara shi ma Allah ya halicci ƙaramin yaro da ƙaramin yarinya a yanayin da ko da tsirara aka gansu ba za a sha'awarsu ba inda ya lafiya lau ake ko da za a ga al'aurarsu al'aurar mughallaza saboda inda shari'a za ta takure ta ce su kansu al'aurarsu wato inda kai Allah zai sanya wa mutum fitsira ta ya yi sha'awar ƙaramar yarinya ko kuma mace ta yi sha'awar ƙaramin yaro to da an saka yaran a cikin halin kakanika idan ba su da hankalin da za su iya kula da kansu yi wa kansu hidima hatta al'aura dole sai an musu to da an shiga cikin garari to sai Allah maɗaukacin sarki a cikin ikonsa da ƙudurarsa ya ɗauke saƙon sha'awa a tattare da su ko da an gansu ba a jin komai to wanda in ya gansu hankalinsa zai tashi ko mace ta ga ɗan ƙaramin yaro hankalinta ya tashi to ba su da lafiya to wannan shi muke kira shi ake kira zina da ƙananan yara wanda ina jin a turance eh, suna da kalmar da suke faɗa eh, suna cewa pedophile pedophile ko pedophile wani abu na pediatric to p-a-e sai kuma file p-i-l-e haka ne haka ake faɗa ko? kun ji turawa ku dinga gyara masu turanci ku dinga gyarawa pedophile ake cewa ina zaton kuma ba haka ba na faɗi spelling ɗin sai a ji yadda ake articulating ɗin a dictionary a duba transcription ɗin da abin nan phonetic ɗin to shi ne zina da ƙananan yara shi ma wannan wani abu ne wanda yake abnormal to daga ciki kuma na biyar kenan sai na shida Allah ya sanya wani wata kariya ga ɗan adam ya bayyanar da tsaraicinsa a gaban wanda yake ba abokin tarawarsa ba don haka wani lokacin saboda zuciya mai lafiya an sa mata tsoro da takatsantsan da abin da ake kira hasasiya sensitivity da zarar wato ana eh, haduwa ta ta tabbata tsakanin mace da namiji tarayya ta aure to za ka ko motsi aka ji ko da wannan tarayyar ta halal ce, to inda sha'awa ma sai ta tafi saboda zuciya tana tsoron kan wani dan adam ya shigo to duk dan adam din da duk macen da maza biyu za su tsaya a gabanta kuma ta ci gaba da jin sha'awa to kwakwalwarta ba ta ba ta sako daidai haka duk namijin da sama da mace ɗaya za su yi tsirara a gaban shi kuma ya ci gaba da jin sha'awa baya jin nauyi da kunya shi shi ma yana da wata fanɗarewa ta jinsi Shi shida ke ko sai na bakwai shi kuma shi ne neman mace ta dubarta ta bayanta shine abin da ake kira itiyanul mar'ati min dubriha shine anal sex ko wani abu da mai kama da haka to shi ma wannan yana kama da aikin mutanen annabulo to bayan nan akwai wa'yansu hanyoyi na fanɗarewa ta jinsi wa'anda musulunci dama ga baki ɗaya tattare su ya sa su a cikin yayi kwandemin ɗinsu kamar misali mace ta kwanta da wannan ta kuma kwanta da wannan ta kwanta da wannan ta ta kwanta da mutane wannan shi ma shi ake kira sifah astifah wanda turawa ma suna da shi irin wannan suna da sunaye da yawa duk da cewa ba wani tantancewa ake yi ba amma dai macen da take irin wannan ko dai a ce mata halot ko a ce mata ho w-h-o-r-e mu kuma da hausa mu ma muna da sunayen da muke gaya musu wanda shine prostitution ita kuma wacce take amma a ce mata prostitute ah, mu da hausa muna da sunayensu da yawa da gashi Allah ya ji kan ah, Aliyu Akilu ko Fawon Bai a cikin watsarsa ta ‘yar gagara ko sunanta wanda ya kawo sunayen karuwa da yawa. To, <clears throat> wannan a zahiri kusan sune tarkacen abubuwan da in ka tattara su duk za su shiga cikin jaka ta fanɗarewar jinsi. Amma wanda ya fi kowanne suna kuma yake da haddi ƙarar a shari'ar musulunci shine irin mutane aikin mutanen annabi shi kuma yana da ta'arifinsa a shari'ar musulunci ta'arifinsa a shari'ar musulunci shine a samu namiji baligi mai hankali ya afka wa ɗan uwansa namiji sawa'un da nufi da yarda ta shi namijin da aka afkawa ko ba da yardarsa ba kuma ya zake masa ta dubura shi ta yanda wato za a sabu abinda batu yake sha penetration wato a ce hashafarsa ta ɓuya a cikin dubura shi wannan namijin to sai wannan dalilin ya tabbata sannan ake kiran wannan abin da suna a a yaren fiƙihu aikin mutanen annabi lut to duk wanda ya aikata haka ya aikata liwaɗi kuma haddi ya tabbata a kansa idan dalili idan shaidu suka yi aiki a kansa sannan ana tabbatar da ana tabbatar da shi wannan mummunan aiki ta hanyar ikirari idan mutum ya zo ya kawo kansa ya ce tabbas ga abin da ya aikata to da zarar ya yi ikirari za a duba a gani yana da hankali ba tilasta masa aka yi ba inda yana da hankalinsa da saradin kansa ne shi ya zaɓa ya zo ya kawo kansa ya faɗa to ana bin hanyar da ake bi wajen tabbatar da haƙƙin da hukumar zina ta irin wannan hanyar kamar yadda mun sani ma'iz da kansa ya kawo kansa ya ce ya aikata zina ba za ma ya kau da kai ya sake cewa rasulullah na aikata zina ya kara cewa ya aikata zina sannan za sa ce kai a watakila ko dai ba zina kai ba dai sumbatar ta kai ya ce a'a ya rasulullah ya ce la'alla dai wata kai da ita ya ce a'a ya ce to ko dai ka haukace ni ya ce wallahi da hankali na rasulullah to da wa kansa shaida Abin da ake kira al ko ko al shi shine bature yake cewa confession yazo da kansa ya faɗa to wannan by virtue of islamic law wato is a substantial evidence da crime ne jarima ce laifi ne ko beyond reasonable doubt bisa raɗin kansa ne da zaɓinsa to za a je a zartar masa da haddi amma idan za a zartar masa da haddin yana tsaka da karɓar haddi sai aka gano ko kuma aka ga yana ƙoƙarin guduwa to in ya gudu ba za a bi shi a kamo shi a danne shi a yi masa hukunci saboda la'alla akwai wani abu da ya ɓuya wanda ba a san da shi ba domin a musulunci ba suicide ba a yarda da suicide ba shine mutum ya kashe kansa to amma ta yiwu shi din yana so ya mutu ne amma ya ta hanyar da zai biya kashe kansa sai zo da hankalinsa bisa zaɓinsa mai yiwa yana da wani mental disorder da ba a sani ba sai zo ya abu nan domin koma izda aka fara jifansa falamma azlafatul hijara lokacin da duwatsu suka yi masa rubdugu farra sai ya gudu sai aka bi shi aka kamo shi aka ƙarasa masa haddinsa na zina sai manzala sama da ya ji labari ta ce da kun sani kun rabu da shi sannan kuma da ana tsaka da masa haddi sai ya ce jama'a ku tsaya ku tsaya wai me na ce ne inda itirafi ya zoye me na ce ne wai me sa kuke min haddi kuma aka gano ba wai dukan ne masa yawa ya fita hayyacinsa ba to in ya kawo wata shubaha da za ta iya nuna cewa kamar ya soki wancan shaidar da yawa kansa to za a tsaya saboda manzo Allah ya ce udur ul hududa bi shubaha da zara an ga shubaha a tsaye da haddi wannan ita ce hanya ta farko ta ta tabbatar da jarima ta liwafi sai kuma hanya ta biyu shine a kama masu yi ɗin turmi da taɓarya dole sai an kama su turmi da taɓarya kalmik halifin mirwat kamar mushi a cikin kuratannu kuma a tabbatar da shaidu akan haka shaidun da musulunci ya tanada to in shaidu suka zo suka yi aka rantsar da su suka tabbatar da cewa sun gani to ko da shi wannan din yayi inkari to haddi ya hau kansa to me hukuncin me hukuncin wanda aka kama yana aikata liwa to hadisi ya tabbata a cikin sunanin tirmizi da sunan abi dawud da sunan ibn maja da isnadin sahih daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu yana cewa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin wanda duk kuka kama shi yana aikata irin aikin mutanen annabi lut faqtulu alfa'ila wal maf'ula bi to ku kashe wanda yake yi din wanda ake yi da shi haka zalika imamu ahmad ya rawaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda a gare shi manzo Allah sun yake cewa la'ana Allah man amila amala qaumi lut Allah ya tsine wanda yake aikata aikin mutanen annabi lut la'ana Allahu man amila amala qaumi lut la'ana Allah man amila amala qaumi lut wannan hadisi ne hasan daga sayyidina daga imamu ahmad imamu ahmad ya rawaito daga sayyidina abdullahi ibnu abbas to malamai sun ƙaru juna ilimi akan me za a yi wa mutum idan aka kama shi yana yi to sahabbai sun ijima'i dai da farko gaba ɗayansu akan za a kashe mutum za a raba shi da rayuwarsa katulu man da ya amalu amala ƙaunilu sai dai sun a akan ya za a kashe shi wasu sun tafi akan cewa a ƙona shi da wuta wannan shi ne ra'ayin da Aliyu bin abi talib kuma da ya ba da shawara shine ra'ayin da sai na abubakar ya karba kuma alhamdulillah wannan jarimar abinda sa suka yi saɓani a kanta saboda ba a taɓa kama wanda ya yi ta ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka taɓa kama ba a taɓa rikodin kes ko ɗaya ba kun ga case ɗin zina ai an taɓa rikodin ɗin cases guda shida a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an samu kes ɗin ma'iz kuma an jefe shi ya mutu saboda yana da aure amma ba a tambayi wata mace da ita ba saboda voluntarily confession ne irin voluntary confession da kansa izo ikawo kansa to a ka'ida tun da shi crime akwai hadari a cikinsa is very sensitive inda ya ce da wance kuma aka kira wuta ta ce ƙarya ne to kafin a yi masa haddinsa sai an masa haddin ƙazafi tukuna kuma tun da shi dai bai ce da ita ba kuma da za ta tuba Allah zai iya karɓar tubanta shi kenan saboda falala Allah tana da faɗi الله ديك فدان عباد الرحمن كتا والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا inda ya tuba Allah ta tuba Allah zai sabtu wanda kes na ɗaya kenan kes na biyu kuma kes ɗin alghamidiyya da ta zo ma ita manzon Allah ya ki karɓarta tai tai ƙarshe sai ce a turidu an taruddani kamar da tama'iza ya rasulullah kin karɓata za a kamar yadda aka ki karɓar ma'iz wallahi inni la hubla min zina ciki ne ma da ni kuma na zina ne ba da aure to sannan ne manzon Allah sallallahu ya bi procedures abin ake kira litigations da yaren legal abin nan tam ta je zuwa da aka tabbatar aka ce to ta je ta haihu ta haihu aka ce to ta je ta yaye dan ta yaye sannan ta zo aka yi mata haddi kun ga nabi kenan to sai kuma al'aslamiyya ita kuma da mijinta da uban wani yaro suka zo suka ce ya rasulullah ka zo kai mana muna so kai mana hukunci da littafin Allah ni ɗana yana aiki a wajen wannan mutum kuma ya yi zina da matarsa ko kun ji an kawo ƙara ko ƙara shi ne ya yi zina to sai aka ce min ba da baiwa da kuma tumaki ɗari shi ne fansar ɗana to kuma daga baya sai muka tambayi masu ilimi sai suka ce mana ai za ma iya dawo min da wannan dukiya da na bayar shi dan nawa ai masa bulala shi ne muka zo mu tambaye ka kai mana hukunci da littafin Allah mazala ce zan muku amma alwalidatu wal ghanam faraddun alayk adamaka da baiwarka da kudinka da dabbobinka danka ai bulala ɗari a kore shi a gari shekara daya to kun gani an tabbatar da haddin azzani ghairul muhsan kenan ko kun ga kes na nawa kenan na uku to sai manzon Allah ya tunda wannan ubansa yi ikirari a madadinsa to waccan mata kuma ba ta wurin kuma mijinta ba zai iya wakiltar ta ba ya faɗa a madadinta ta yi ko wani abin ne ko akwai wata dama tashin tashina a tsakaninsu ko yana so ya rabu da ita ne ko wani abu ne ko yana so ya ci gadanta sai manzo Allah bai saurari kowa ba sai ce waqdu ya unais ilam ra'ati hada kai kuma unais ka je wajen matar wannan mutumin tunda ɗan garin ku ce fa in itarafat ka tambaye da gaske ne an yi zina da ita in ta yadda farjumha a jefe ta to kaga criminal litigation ba wai committee za a kafa mutum bai sani ba ai ta bincike a cikin sirri dan a kama shi da a'a baro baro ake a musulunci a kira mutum a zaunar da shi wani zai ce to ai sai ce a ai dama su ake ce a'a a shi musulunci dawa yana da wata manufa to ai ƙarya yake a'a to ai mu yanzu ba abin da ya faru ya faru ko an masa haddi ai ba za a yi on dune din aikin da ya aikata ba ya riga ya aikata yanzu abin da muke so so muke mu samu a mu samu society mai tsafta wanda gaba ba za a tsara yin haka ba to la'alla in yayi ƙarya kuma ya firgita ya ji tsoron kai ya koma ba Shi kenan sai je tuba ga Allah kuma koma dai me da in kaga mutun ya mutu lokacin sa ne wa ma kana li nafsin an ta muta illa bi idhnillah kitaban muajjala to ba munafinci a musulunci je ka wajen matar mutumin nan in ta yadda ta yi zina a jefe ta ma'ana da ta ce a'a to sai kuma an dawo kai da kace ya yi zina da matar wani mai dalilin <laughs> gani kai a'a ba gani ba su waye suka faɗa a nemo su in sun kai adadin shaidu to a tsayen mata da haddi in ba su kai adadin shaidu ba a yi musu haddin ƙazafi to ita ma sai ta yadda da yake mumina ce ta ce haka ne ma'aikacin gida ne aka samu saɓani ɓacin rana abu ya faru ba to zartawa a musulunci wallahi ba a ce yaushe so nawa kuka yi sai kuma aka yi yaya a'a tunda dai abin da ake nema ya faru bukatar maje haji sallah aka ce to a jefe su aka jefe kes nawa kenan hudu ko sai kuma wasu yahudawa da suka kama manzala suna tsara suka ce an kama wa'annan yahudawan sun yi zina mun rasa me zami musu maka zo wurinka su ba musulmai bane ba amma suna karkashin gwamnatin musulunci kuma sun zaɓi su zo wurin annabi sama ba za a ce to ku ba kuna da attaura ba shin suka ce muna da ita to me kuka samu a attaura su suna so su samu sauki ne a musulunci kai suka ce haya attaura kawai gwale su za a tofa musu yau a yi musu kaza a yi musu kaza to abdullahi bin salam sai maza ce ku zo da attauran mu gani Tattuna tunan zala Saba ba zai karanta ba sai dai a karanta a faɗa mishi to shi munafikin ba yahudan da ya zo sai ɗora hannunsa akan ayar jifa to abdullahi bin salam yana nan abinka da masani shi kuma musulmi ne sai ce ya rasulullah a gaya mai ya ɗauke hannunsa a daidai wannan sai ga aya kuru cewa jefe su za a yi to sai yanzu sallama ya umarni aka jefe su kaga ce kes nawa kenan kes hudu amma kuma mutum nawa shida ma'iz ramidiya kaga ita ba ramidiya ba a ce ta nemo namijin ba tunda ita ma voluntarily ne ta zo ta yi confession da a ce zuwa aka aka faɗi sunan namijin to sai a je a binciko shi a nemo shi sai yasa bazala sallallahu ya ce shi hadisi abu huraira mamakin ɗayan ku ya je ya aikata aikinsa a cikin dare ya kwana Allah ya tirtashi shi kuma izo ito zarta kansa ya zo ya dinga cewa jiya nayi yi kaza na kaza na kaza kun ga anan idan ah, ba a taɓa rikodin ɗin kes ko ɗaya a lokacin annabi sallama na wanda ya aikata aikin mutanen annabi ba amma an san da shi manzon Allah kawai ya ce a kashe to lokacin sai na abubakar kun ga ba sahabbai ne kaɗai ba akwai wanda ba sahabbai ba ko to shi ma ra'ayin sai na abokan kenan an kama za a kashe amma ya fi shahara da cewa ra'ayin sai na aliyu ne allah ya ƙara yadda a gare shi wasu kuma suka ce a'a ba haka ba ne a je can sama a je a hau dutse sai a wurgo shi saboda haka aka yi wa mutanen annabi lot in ya so ya mutu a haka wannan shi ne ra'ayin abdullahi ɗan abbas wasu kuma suka ce a'a a zo a tsaye da shi a dinga jifansa har sai ya mutu wannan shi ma an rawaito daga abdullahi bin abbas an rawaito daga sayyidina aliyu Allah ya kare da a gare su to zina dai ba a kashe mutum sai in ya zama yana yana da aure ko ya taba yin aure muhsan ko to amma aikin mutanen annabi lutfa shi ma sai suka yi sabani tunda ba a ga ba wani president a lokacin annabi sallallahu alaihi ba wani abu da aka taɓa yi wanda za a ce bara a ɗauka. to sai aka ce wasu sai suka ce wasu daga cikin fuqaha us-sahaba kai wasu daga cikin fuqaha sai suka ce kawai ai manzon Allah ta yi man wajadtumuhu ya'malu amala qaumilu man dinna relative pronoun duk wanda wanda dinnan kuwa ai mai aure da mara aure da wanda ya taba aure da wanda bai taba ba duk sun shiga ciki haka ne to da haka sai suka ce sawa'un kana muftanan aw ghayra muftanin kawai za a kashe su wasu kuma suka ce a'a ai tun daga wani abu shigensa shine zina ga yadda ake wa zina to ma'aru hukuncin zina kawai shi ma mu dora a kansu eh, eh, in mara aure ne a yi bulala in mai aure ne kuma a yi haka kiyasan alazalika kuma dama akwai kiyasi a musulunci wasu kuma suka ce a kawai dai alkali ya duba abin da ya dace musu na ta'aziri in ya kama su ta kai a kashe su a kashe su in kuma za a tsawatar musu ne shi kenan al'imamu al-hafiz ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yayi bayani mai faɗi sosai akan wannan matsala game da abin da ya shafi matsalar hukuncin yadda za a kashe su da saɓanin malamai kuma ya naƙashe matsalar sosai sosai kuma a cikin aljawabul kafi liman sa'al an da'i waddawa ko liman sa'al an jawabi shafi wanda aka sani da adda'u waddawa yayi bayani sosai akan wannan matsalar wanda yake so sai ya koma abin shi ya ƙarfafa magana, farko cewa sawa'un in mutum yayi aure ko bai aure ba ya ta'a ko bai ta'a ba za a kashe za a kashe shi to gaskiya aikin mutanen annabi lodu aiki ne na banna na kazanta wanda duk mai hankali da imani wanda Allah ya taimake shi ya masa lutufi ya sanya masa lafiya a imaninsa da zuciyarsa da hankalinsa ko faɗa aka sai ya ji ƙyanƙyani sai ya ji ba daɗi sai duk lalacewar mutum hatta lalatattu ma suna kin irin wannan aikin hatta waɗanda suke da ƴan matsaloli na na aikata irin ayyuka na haramun da sabo to da an zo wannan batun hatta waɗanda suke yin iskanci ma in aka zo aka faɗi waɗannan sai ce to ai ga asalin yin iska ne aikin mutanen annabi lokaci to yana ɗaya daga cikin munanan ayyuka shi yasa uqubar hukubarsa take da matukar tsanani a musulunci kamar yadda muka faɗa imamu malik ibn anas da imamu ahmad a ɗaya daga cikin mafiya ingancin ruwayoyinsa da imamu shafi ya ɗaya daga cikin akwal ɗinsa kuma mun faɗa shi ne ra'ayin sayidina abubakar ra'ayin sayidina aliyu ra'ayin khalid ibn walid ra'ayin sayidina abdullahi bin zubair ra'ayin abdullahi bin abbas kuma shi ne ra'ayin ishaq ibn rahuya malamin imam al-bukhari kan cewa duk mutumin da aka kama shi yana aikata alfasha da namiji to hukuncinsa in ba fyaɗe wa namijin ba to da shi da namijin ko da yaro ne in har ya yadda ba wai tilasta shi aka yi ba ba tsorata yi ya firgita ba to za a kashe su ne shari'a ce za ta kashe su doka ce za ta kashe su gwamnati ce za ta kashe su ta wakilta mana za a gurfanar da su a tabbatar da laifinsu a yanke musu hukuncin kisa abu ka'ida ta shari'a wajen kashe su ah, ko da yake ra'ayin imam shafi'i a abin da ya fi fitowa fili a mazhabarsa da ruwaya ta bi ta imam ahmad ibn hanbal cewa uqubar zina za a yi musu amma imam abu hanifa Allah ya ƙara yadda a gare shi alimamul akbar shi kuma ya tafi akan cewa wato za a yi masa ta'aziri ne abinda ake nufi da ta'aziri shi ne horo na tsawatarwa amma bai kai a ce za a ainihin kashe su ba to su su imamu malik ko kuma mu ce jumhur kuma ma kusan malamai da yawa sun hakaito ijma'in sahabbai sahabbai akan wannan matsalar suka ce abinda yasa aka ce za a kashe wanda ya aikata aikin mutanen annabulo saboda ba a taɓa samun wata alfasha da Allah subhanahu wataala ya ya muzanta ta ba irinta ya kirata da alfahisha ya kirata da suna alkhaba'is sannan kuma Allah ya musu wata irin ukubar da ba a taɓa yi wasu irinta ba ja'alna 'aliyaha safilaha sannan kuma al-mu'tafikat aka wato aka yi musu juyin waina sannan amtarna alaihim hijara sannan Allah ya tsine musu da ga duk nau'o'in mutanen da aka halakar ba wanda aka yi wa irin wa'annan mutane aka yi wa irin yadda aka yi wa wa'annan mutanen ya ka sai suka ce shi yasa dole ne duka irin abin da ake kira social vices irin ayyuka irin wa'annan cruel practices ko immoral activities irin wa'annan miyagun laifuffukan da ake aikata wato ya zama aikin mutanen annabi lutu ukuba ta tafi kowace ukuba kuma Allah bai taba jarrabar wa'insu mutane da wata muguwar ɗabi'a ba irin yadda ya jarraba mutanen annabi lutu shi yasa ya musu irin ukubar da bai taba yi wasu ba Allah ya yi musu kaza ya musu kaza saboda haka shi yasa dole ne maftadar wato dole ne ukubar ta yi daidai da ɓannar ya tabbata cewa khalid ibn walid daga khalid ibn walid allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana ya samu a wata nahiya daga cikin nahiyoyin larabawa ya samu aka samu wani ana yin amfani da shi kamar yadda ake amfani da mace to a lokacin ya tafi buɗe iraki ne zaka sai ya rubuto wasiƙa zuwa ga sayin da abubakar allah ya ƙara da a gare shi ya ce ga halin da ya zo ya tsinci ga wani kes da ya faru to amma tun da kamar yadda muka faɗa ba wani president ba wani presidential act ko kuma wani horo da aka taɓa yi amma dai sun san magana a sallama to amma yadda za a yi kaifi yadda za a tsayar da hukuncin ne yanzu ake buƙatar ra'ayi na fiƙihu tunda dama shi fikihu ai yana zuwa ne wajen fuskantar da abin da Allah da manzansa suka faɗa a nan ne ake samun mazhaba ba wai kawo hukuncin ba dawa magana akwai hukuncin amma ya za a yi to a nan ne sai wa'annan ce to tunda annabi ya ce kaza a yi kaza mana to fahimta ta shigo shine fiqhu kenan me dalili saboda kaza to to dama ya saba in zai faɗi dalili irin wannan yakan bi wannan hanyar to mazhaba ta shigo ke shi yasa ga aqida ai babu maganar mazhaba akida gaba ɗaya ake tafiya a wurin to da ya turo wa sayyidina abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi to a lokacin sayyidina abubakar sai ya tara manya-manyan sahabbai 'yan kabinet ɗinsa ya tambaye su me ya kamata a yi to sayyidina aliyu yana wurin sai yake cewa to ai wannan ma fa'ala hadha illa ummatun min al mai wahida al'umma ɗaya ce ta aikata irin wannan aikin wa qad alimtum fi'la Allah biha kuma kun san yadda Allah ya da su ara an yufraqa bin nar tunda Allah ma ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil to su ma a su da wuta to sai sai na Abubakar ya rubuta abinda ake kira act yayi act doka Tunda gashi ɗaya daga cikin 'yan majalisar legislator kenan ya kawo an kawo motion kuma sayyidina aliyu ya kawo hukunci kuma sa'an nan an samu kamar abin da za a iya cewa unanimous vote tunda a ciki ba wani wanda ya fito ya yi contradicting ɗin ra'ayin sayyidina aliyu to kuma ballantana kuma a zo a tattauna a yi balansin to take sai sai na abokar ya karba sai ya rubuta wannan rubuta wanda ya yi kamar ya yi enacting ɗin launi ya yi acting ya rubuta acting to sai ya tura wa sayyidina Khalid ibn Walid to ana kafa hujja da wannan hukuncin da sai na Abubakar yi Allah ya ƙara yadda a gare shi ibn qayyim ya kawo a cikin al al-kafi liman sa'ala an al-dawa'i shafi ko liman sa'ala an al-da'i wad-dawa to Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa yunzaru a'la ma fil qarya a tsaya a kalli a ƙauyen ko a karkarar wani gini ne ya fi tsayi fayur ma allutsiyu min ha munakkasan sai a jefo shi wannan mai mugunyar ɗabi'ar daga kan wannan abin munakkasan kansa yana ƙasa ba wai wurgo shi kawai za a yi ba kansa za a saka a ƙasa sai a wurgo shi sannan kuma a tsaya yana tahowa a yi biyo shi da duwatsu ana a samu mutane masu seti su dinga jifansa da aka shi abdullahi dan abbas yana ganin duba da waccan aya Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa amtarna alaihim to dan haka mu ma hijara za mu samu tunda mu ba mu da nasu jin to mu mu samu namu na gargajiya mu jefe shi da shi kuma dama shi abdullahi bin abbas ai shine rawi wancan hadisin inda abi dauda wa tirmidhi da sanadin sahih ibn majah da sanadin sahih cewa man wajadtumuhu ya'malu a amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ul bih kuma hadisi ne ingantacce rawahu ashabu sunan illa illa nasai wa hibban dan haka hadisi ne ingantacce ala shart bukhari da shi kuma imam ahmad ya kafa hujja kuma ga wancan hadisin da Allah ya tsinewa wanda aka kama shi yana aikata aikin mutanen annabulu wanda tsinuwa yau a ce manzo Allah sallama ya bude baki ya tsine wa mutum wallahi ya gama ya gama yawo sai sa mutanen da annabta sallama ya tsine ba su da yawa kaga maza Allah ya tsine wa masu aikata aikin mutanen annabi Allah ya tsine wa Allah ya tsine wa barawo kaga tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da yake ya san cutar da barawo yake ka sa kuɗinka mai yawa ka sai takalminka don ya taimake ka wajen kare ka ga taka wani mugun abu kuma don ka yi gayu ka yi balisa da shi amma sai a samu wani mai wata bakar zuciya sai zo inda ka ajiye sai ya ɗauke takalmin sai zai karyar da shi shi wai kuɗin yake so ya siyar da shi a wulaƙance ya gunyara maka bakin ciki da takaici shi sa wanzu Allah ce la'ana Allah tariqa Allah ya tsine wa Ya zata yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa sirƙul habla ya duhu sannan maza Allah ya tsine wa masu yin tatu la'anallahu shi mata masu yin shaushawa shine muke cewa da Hausa shaushawa da turanci kuma ake cewa tatu Shi ne irin tsagun da mutu yake zuwa a fasa a jikinsa a goga da bakin abu ya zama wata irin abin da arna suke la'anallahu mata, wal mustawshima zala ya tsine wa masu zuwa su yi ƙarin gashi alwasila wal mustawsila annan mazala sama ya tsine wa masu yin mushiriyar ƙarya saboda yaudara almutaghayyirati khalq Allah masu canja halittar Allah ne almutafallijat kenan masu yin mushiriya suna gasar da mazala sama ya tsine musu yace Allah ya tsine musu to kun ga wa ubangiji subhanahu wataala mazala sama ya tsine musu shekul islam ibn taimiyata rahimahullahu ta'ala yake cewa ah, yace wa amma liwat famin ulama man yaqulu hadduhu ka haddi zina wa qad qila duna dhalik wa sayyul ladhi ittafaqat alayhi sahabatu an yuqtala al-ithnani al-a'la wal-asfal abinda ya zama daidai shine da wanda yake yi da wanda ake yi da shi duk aka kashe su sawa'an kana muhsanaini أو غير مقتنعين فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث يكا وحديث رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية آه، آه، ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه ابن, ابن تيمية الله يجب أن رحمه ya kawo wannan batu da bayani Da eh, jama'a aikin mutanen annabulu yana da illa yana da illa ga wanda yake yi da wanda ake yi da shi kuma yana da illa ga al'ummar da ake yin aikin irin irinsa game da wanda yake yi na ɗaya yana da illa a ƙwaƙwalwarsa kamar yadda muka tabbatar domin yana ƙara tabbatar da shi a cikin rashin hankali domin yana duk lokacin bincike ya nuna duk lokacin da mai yin aikin ya yi so ɗaya to ƙara yunkurin yin na ƙara sabar masa da abin a cikin zuci kuma yana ƙara nutsar da shi a cikin duniyar sabo abinda muke kira al'idman a harshen larabci abinda bature yake cewa addiction to kuma lokacin da mutum ya zama addicted ya zama mudmin na abu to yana ɗauke masa kunya da tsoro da fargaba yana kuma busar masa da zuciya shi kuma wanda zuciyarsa ta bushe to a lokacin shaidan ya aure shi aure na dindindin wanda ya zama kawan mahaukaci baya fargaba da shayin abin da zai zo ya dawo za ga duk wanda ya zama addicted akan abu to ba a tsoron consequences kuma Allah dama ya faɗa ya gaya mana cewa wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yukimu ayati can ayati li liyaj'ala ma yulqi ash-shaytan fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum karshe Allah sai ya sanya abinda shaytan din yazo ya zama wato fitina da jarrabawa ga waɗanda zuciyarsu take da rashin lafiya da waɗanda zuciyarsu ta bushe to kuma waɗanda suka zama addicted a irin wannan aikin busasshiyar zuciya ce da su ba ta jin tsoron duk abin da zai je ya dawo sai ka zo ka samu mai irin wannan aikin an zo taro na mutunci da ƙima amma kuma yana neman inda zai samu a cikin jama'a ya yi abin da zai kunyata sai kai ta mamaki to wai ba shi da hankali ne wai ya aka yi haka ne sai ka gan shi ila yana da 'ya'ya yana da mata ko mata yana da kishin mata ko matan la'allama yana da wani matsayi a cikin mutane amma idan idansa ya rufe sai zo ya afkawa abin a abin da kuma in yayi ma ba lalle ne samu biyan bukatar zuciyarsa ba kuma a duniya ba wato masu yin wannan aikin suna ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowa kunyata saboda shi ma bincike ya nuna a ƙoƙarin su na neman mutanen da za su yarda da su sai mai irin wannan aikin sai ya ƙoƙari so ɗari bai samu mutum ɗaya da yarda shi saboda ba mujiyoyi a cikin mutane su ko ɗan daba mashayi da giya da waye yana tumbele in ka ce masa kaya ce ta dai ba neman maza muke ba saboda shi kansa ya sa akwai iyayen gidansa a iskanci to suna ƙanƙantuwa ka ga mutum da kuɗinsa da arzikinsa da mukaminsa amma ya yana bin wani talaka yaro yana wulakanta shi yana kaskantar da shi amma yana kaskantar da kansa a wajen wanda watakila duk danginsu da za su taru gaba ɗaya sai iya ciyar da su ya amfanar da su amma yana neman yardar wani kaskantacce ko wanda an aka auna a irin matsayin da yake da shi to wannan cutarwar da yake masa kenan sannan kuma babu biyan bukata ta haƙiƙa domin abin da yake faruwa na jin daɗi hayal ne abin da batura yake cewa fantasy ne mafi yawan abin da yake janyo musu jin daɗi shine imagination su ce take raya musu akwai jin daɗi amma asali Allah bai halicci dubura don a ji daɗi kwata-kwata lata mace wa latar namiji sannan na uku yana da saurin kamuwa da abin da ake kira sid wato cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar saduwa saboda babu tsaro a dubirar ɗan adam ko mace ko namiji kuma wuri ne na fitar najasa abinda an riga an gama komai kuma sannan hatta shari'a ma ta rangwanta wa ɗan adam idan ya je bayan gari ba sai ya turbuɗa hannunsa a cikin kafarsa ya wanko duk ƙazantar da take ciki ba saboda al'uzur wa umumul balwa wannan kuma yana cikin asbabut taysir guda shida mun sha maimaitawa kawai idan mutum ya wanke ɓangaren da ya fito fili to ko da basir ne da shi mai tsoro shari'a ba ta sa masa damar sai ya zuba ruwa ya karkaɗe wannan fatar da ta fito ba to don haka duk abin da ya shiga ciki zai iya ɗauko infection zai iya ɗauko wani abu ita kuma auren namiji tana da sensitivity sosai duk wani bakon abu da ya shiga ta wannan kafar to ko da ya iya zai mata cuta ko kuma duk lokacin da ya afkawa mace kuma ya zai sa mata wannan cuta shi ya sa duk macen da take Allah ya jarrabe ta da auren mai aikata irin wannan aikin na mutanen annabi lut to in a ɓoye yake ma matansu suna saurin gane su saboda ɗoyin da suke yi duk mai wannan aikin yana ɗoyi ɗoyi na ɗabi'a ɗoyi na ɗabi'a wannan ka shi ne yin mai aikata aikin kenan sannan kuma babu aikin da yake tsiyata mutum da wuri irin wannan aikin domin duk wanda ba shi da kuɗi da yawa to da ya shiga aikin duk abin da ya samu ya fi mai taba sigari batar da kudinsa tunda da zai yi muhawala ya kokarin neman mutum ɗari sai da ƙarshe ya samu mutum ɗaya da ƙyar to ko nawa mutumin ya shaɗanta masa zai iya bashi kuma lokacin da an ce idan qama zakar amiyal basar idansa zai rufe kawai domin ya cimma wannan burin nasa na 'yan mintuna to kuma wannan wata hanya ce ta almabazzaranci da ƙarar da kuɗi ko da ma a ce babu wani wata uba ta ubangiji su subhanahu wata'ala da wa'ansu durar da yawa sannan kuma kamar da muka faɗa abu ne da yake zanyo wa mutum fushin Allah nan take Allah ya fushi da shi wannan aka ce kansu kenan shi kuma wanda ake yi wa akalla cutuwar da yake yi kuma ta fi wacce wanda yake yi domin shi akwai dama mai yawa ta a zuba masa sinadarin mani a cikin dubararsa kuma Allah bai yi wajen da wurin da zai iya saurin kwararar da wannan abin da ya shiga ba ko da cewa yana zuwa bayan gida to amma Allah bai halicci bayan gida a matsayin wani abin da zai flushing in duk wani abu da ya shiga irin wannan ba ko da jini ne sai dai ya fito da wani abu ba wani famfo da zai masa wannan flushing din to kuma a ta bangaren lafiya from medical point of view shi bani wani abu ne mai rai da Allah ya halicce shi tunda magana ce ta chromosomes alhayawanatul manawiyya abinda bature yake cewa chromosomes to su wannan chromosomes din faruwar su a wurin tunda dama miliyoyi ne a waje daya suna iya taruwa su taru su taru su taru su haɗe sai su zama suna cikin wani abu kamar jaka ko fakiti ya karama microorganism to in suna ta haɗuwa suna ta haɗuwa sai su dinga zama tsutsa kamar wani abu da ake cire wa yara ake cewa ko furga da hausa to wannan tsutsar a hankali a hankali sai su dinga ba su da abinci to sai su dinga cin junan sai su dinga cin junan su karshe sai su zama ba su da yawa to ita wannan tsutsar tana zuwa kamar yadda wasu manazarta suke cewa sai ta dinga sosa wurin da nan ne inda kafar jijiyar da take kawo mani a jikin ɗan adam pump duct ko menene ake cewa to duk lokacin da suka ɗan zunguru wajen to suna sa mutum marmarin wannan abin shi kuma ya fi zama addicted ya fi zama mudumin akan shi wanda yake yi Ke shi wannan zarar na farko kenan sa'annan kuma duk wata musiba da wancan yake samu shi ma wannan ɗin yana samu sannan kuma mutum zai mai da kansa mujiya a cikin al'umma zai zama abin ki abin kyama sannan kuma wani abu ne da ba a fatan wani alkhairi ko na samun ɗa a wajen ko da mutum da mace yake mace yake iya zakewa a gurin ballantana kuma ɗan uwansa namiji shi yasa hatta a cikin arnama idan muka lura za mu ga ko arnama suna kyamar wannan aikin lokacin da a 2014 lokacin da america lokacin barack obama da suka sa hannu a kan dokar auren jinsi domin a bawa 'yan iska dama su ci karansu ba babbaka ai kun ga mu Najeriya shugaban kasar mu arne ne a lokacin Goodluck Ebele Jonathan amma a January 2014 shi najeriya ta rattaba hannu akan doka ta cewa duk wanda aka kama duk namijin da aka kama yayi amfani da namiji daga shekara goma sha daga da zara an kama shi to akwai doka ta garkabe mutane a kurkuku wanda zai iya kaiwa har shekara goma sha hudu wannan najeriya ta saka wannan wanda kuma wannan dokar ta janyo hankalin wato ta janyo hankalin kasashen duniya kamar ingila da amerika wanda ko ingila ku duba sarauniyar ingila din malika elizabeth wacce ta mutu ai tana ɗaya daga cikin waɗanda suka fito suka fitittike akan ba su amince da halatta auren jinsi ba saboda tsabagen munin abin wanda hatta waɗanda ba musulmai ba ma suna ganin ƙazantar abin ko a cikin arna masu yin irin wannan abin waɗansu mutane ne waɗansu iri kuma da ake taƙama kaman wai ana ba su ‘yanci a duniya ‘yancin ƙarya ne lokacin da ƙasar a wannan world cup din wannan kakar ta ta cin modan duniya ta shekara ta 2022 wacce ta shuɗe kwanan nan nan, ai da ƙasar ta fito ƙarar ta haramtawa masu masu auren jinsi da 'yan neman maza da mata masu neman mata ta haramta musu shigowa wadda duk ya zanto a cikin a cikin tarihinsa a fasfot ɗinsa ko a wani abu yana aikata wannan aikin ai an haramta masa sun fito har da wani dan majalisa daga cikin manya-manyan 'yan majalisu da suka fito suna tofin alatsi ne da wannan abin da kasar ta yi da 'yan gata ne na gaske a duniya da duniya ta tsaya musu amma ko yunkurin gurfanar da kasar kasar ba a yi ba kuma ku lura da kyau ku gani da bisa ga kaddarawa za a samu wani mai irin wannan iskancin ya fito takarar shugaban kasa wala ko amerika ne sai an taɓe shi ba zai ci ba ko a ina ne jama'a saboda haka wannan abu wani mugun abu ne da muke fatan allah subhanahu wataala ya nesanta al'ummarmu daga barinsa lokaci ya yi kuma sannan muna da wayansu abubuwa da suka shafi wannan ɗin don matsalar mu gama da ita gaba ɗaya ba za mu iya karasa ba sai Allah ya kai mu a zama na gaba fatan mu shine abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات Allah muna roƙonka duk wani abu da baka so Allah ka nisantar da mu gabaransa Allah duk wani zai taɓa mutuncinmu duk zai ruguza alaƙanmu tsakaninmu da kai ya Ubangiji duk wani abu da zai shagaltar da mu gabaran neman lahiranmu Ubangiji Allah ka nesanta shi biranmu. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل الله كتوسيا والأمم ka jarraba da irin wannan mugunyar ƙazantar Allah ka yaye musu Allah duk wani musulmi da ka jarrabe shi da wannan mugunyar ƙazantar Allah ka yaye mata Allah duk wani musulmi da ka jarrabe shi da irin wannan mugunyar kazantar Allah ka rufa mishi asiri ka yaye mata Allah ka tsare mu ka tsare ƴaƴan mu ka tsare ƴan uwan mu Allah ka tsare mu ka tsare ƴaƴan mu ka tsare ƴan uwan mu Allah kai da iko mu ba mu da iko kai da ƙarfi mu ba mu da ƙarfi Allah cikin ikonka da ƙarfin ka ba mu kariya Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك إليك أوابين مخبتين اللهم تقبل دعواتنا واغسل حوباتنا وثبت حجاتنا وثبت حجاتنا وثبت حجاتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على